inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowace rana cikin ranakun ramadan yau litinin sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari biyu talatin da tara bayan jiran manzo allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin tafsirin suratul kahfi kuma mun zo gangara yau za mu tashi aya ta ɗari wa na arabna jahannam yau a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا Allah ta Ala bayan ya gaya mana magana ya ji da majibi cewa alamu ne na tashin alkiyama a aya ta tara ya ce wata rasna ba a abahu yawma ya mutu fi abin. a wannan rana sai mu bayya ya ji da majibi su dinga shukanya tashin su da tashi ko kuma su dinga shukanya da mutane wani kisa fi kuma kuma ta kaho bayan haka wata alamu ne tashin alkiyama fa jama'nahum jam'a sai mu tara su da mutane da aljannu fa jama'nahum jam'a sun kare duk wanda muka ambata labari ne a cikin sojin kafi da kafi kafi da mutanen su da annabi Musa da annabi Yusha da annabi Khidir da mutanen su da wayannan mutanen da aka yi magana ya ji da majudu da kowa da kowa shine fa jama'nahum da masu tafsiri da masu wayoyin tafsiri da kowa da kowa Allah ya hada su a wannan lokacin wa arafna jahannama yawma idhil lil kafirin Allah sai mu gitta jahannama a wannan yini ga kafirai gittawa wata jahannama bayan shigar ta da kafirai za su yi za a zo da ita ranar tashin alkiyama kashin a yanki hisabi kafin a yi hukunci za a zo da ita ranar tashin alkiyama musulmi ya gane ta kafiri ya gane ta wannan shi yake sa mutum ya kasance cikin ƙarshe da kashin hankali ƙarshe na firgita ga yi kafin a yi hukunci a yanke ma kowa ɗan aljanna ya yi aljanna ɗan wuta ya yi wuta ya a kawo jahannama kowa ya gane ta wa rabna jahannama yawma idin lil kafirin arda su da kafirai za a gitta musu ita su ko ne za su gane ta ne shi ko mutum idan sun cikin kabari bayan an yi mai an mai tambayoyin da ake mai shi a gwada mai masauki ne na wuta don kowa da Allah ya yi ne mai masauki ne na wuta ya mai masauki ne na aljanna haka muni in ya shiga kabari ya kai ne tambayoyi ya karba bayan ya gama karbawa hannun sai sai sai gura mai gida ne na wuta ya ce kaga gidanka nan na wuta inda baka bauta ma Allah ba inda baka yi Allah ba yanzu da kaji Allah an musanya ba sai Allah ne gida ne na aljanna wannan ya fi kai ga jin daɗi in ka ga cewa kai da gidan wuta amma yanzu an musanya ma da aljanna sai za ka ji daɗi murnar ka kai matuƙa ya fi daɗi bisa ko Allah maka gida Allah maka gida na aljanna haka na ranar alkiyama annabi ta ce za a zo da wuta an ɗaure ta da da sarka mala'iku dubu saba'in na janta an ɗaure ta da sarka zo da kira fafajar ran ta alkiyama kowa ya gani kowa ne kan nan alladina kana kayu malaki badalun min alkafirina wato suwa ne kafiran badalin shine alladina kana kayu fi bi'ain an biki wanda idanun suka zan suna da sun rufe suna da abin da ya rufe musu ido an zikri ayil Qur'an daga bato na shi karatun Qur'ani a za ka duk wanda ya kasance cikin Qur'ani sun farko muna da summun bukmun umyun fahum la yanbiun muna jin am lahum ayunun la yusiruna biha am lahum layi la yasmauna biha Qur'ani yana amfani ga duk wanda bai ga ayoyin Allah gani na bi yana ce mai makahu wa man ya'shu an zikri rahman nuqayyib lahu shaytana fa huwa lahu qarin ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم Allah الله ce muna rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kauce ma'ayoyin mu a nan duniya zai samu rayuwa ta kunci wa nahshuru yawm al-qiyamati ya amma ranar al-qiyama mutassai makamu qala rabbi lima hashartani ya amma wa qad kuntu basira yace ya ubangiji dan ne ka sayar da ni makamu kuma na kasance ina gani qala kadhalika ahdatta ayatuna fa nasitaha kamar haka ne ayoyin mu suka zo ma kan mance su baka kula su ba baka dalika al-yawma tunsa haka kai ma yau ake manta ka a cikin batunsa. don haka a cewa makaho wannan lafazi ne na Qur'ani yi ne wanda Qur'ani ya yi ta amfani da shi ga duk wanda ya ga ayoyin Allah bai ji su ba don haka ba makauta ta ido ake nufi ba makauta ta ido ba aiki bane da wani abu ne wanda Allah yake kaddarowa makauta ta zuci ita ce makauta wadda take hana ita ce aibi wadda take hana mutum ya ga ayoyin Allah wadda take hana mutum ya ga Qur'ani wadda take hana mutum ya ga gaskiya da daita alladina kanat ayunhum fi qita'in an dhikri wanda suke da marufi ga idanuwansu na ambatona wanda na ambato na shi Qur'ani wa kanu la yasmi'una sam'a kuma sun kasance ba su iya ji shi ne Allah ke kummun bukum ummin watan ba su ji amlahum adanu la yasma'una biha ba kunnuwan ba na ji suna ji amma ba su ji abin da ke amfani su ba su jin ayoyin Allah أفحسب الذين كفروا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هدوا الله تبارك وتعالى يشاء حاسب الذين كفروا شيء وإن تكي كافي في سنة أمانه أن يتخذوا عبادي من دوني تبكي باينا ما لا يبكي أي ملائكة تبكي ملائكة mushrikan maka da suka bauta ma mala'iku wa isa ko to isa kiristoci da suka bauta ma isa wa uzairan ko to ki uzairu yahuda suka bauta ma uzairu wa gairihim min al da wasu na tarikai min duni kuma bayana awliya su su ne su? sun yi tsammani akwai wasu majalisa ba Allah ba fi tsammanin akwai wani wanda yafi Allah fi tsammanin akwai wani wanda ya cinci abota ba Allah ba fi tsammanin akwai wani wanda ke da iko sarrafa wani abu cikin kauni ba Allah ba shine afasibal ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya shin kafire fi tsammanin su doki na duk wanda aka bauta ba ko ba bayan Allah bawon Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa ata rahmana abda kowa wanda aka bar kasa ya zo ma Allah bawa wato kowa bawa Allah ne da bawan Allah na kwarai da wanda ba na kwarai ba wanda suka bauta mu mala'iku sun bauta mu bayan Allah na kwarai wanda suka bauta mu annabi Isa sun bauta mu bayan Allah na kwarai wanda suka bauta mu Uzairu sun bauta mu bayan Allah na kwarai wanda suka bauta mu ka ba su bauta mu bayan Allah na kwarai ba amma da bawan Allah na kwarai da wanda ba na kwarai babu wanda ya cinci ta bauta mai sai Allah sai Allah ce inna atadna jahannama lil kafirin tudda lalle mun da jahannama ga kafirai nuzulan mun ta tanadde ta da kasance masauki malai ta ayyiya mu'addatul lahu za a shirya musu ita kal manzilin ah, ah, mu'addul zaiti kamar abinci da ake shirya ma ah, mai masauki da abinci da ake shirya ma bako fatil kalami istihza'un bihi cikin magana mala yace akwai yi musu istihza'i wata an yi musu istihza'i an an yi musu an yi musu istihza'i domin an tun yadda suke bauta ma Allah nan ba ƙarshe an ji lahira za a yi musu tanadin masauki za a yi musu tanadin abincin baki za a yi musu tanadin masauki wani masauki ake nihi masauki ake nihi shine jahannama Allah tabaraka wa ta'ala ce kul hal unabbiukum bil akhsarina amala shin mu ba ku labari duk suwa suka fi hasara aiki a duniya gaba ɗaya waɗanda suka fi tafewa sai Allah ya ce alladina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya sune waɗannan da ayyukan suka lalace tun a duniya wahum yahsabuna annahum nuna sun'a alhali suna tsammanin aikin kwarai suke yi babu wanda ya ci facewa da lalacewa wanda yake bisa hanya ya da ta kwarai ce ba ta kwarai ba idan ta kama hanya kana tafiya zaka je wani gari ashe hanyar da ka kama ba daidai ba ce amma kai baka sani ba kai tsammanin hanyar kwarai ce sai kai ta sauri in sauri kake kai kai ta ƙara maka wahala duk saurin da kai ta wannan hanyar ba za ka kai ba wanda ya tashi na sun ya je Kano daga nan sai kuma ya kama hanyar tundaye ya ya tafiya duk saurin da ya ba zai kai ba don ba hanyar ya kama ba to haka ita ce hanya mafi mafi bacewa alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wanda aikin ya lalace tun ana rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma suna tsammanin cewa aikin kwarai suke yi zaka mu ji tsoron bid'a mu ji tsoron yin aikin da ba a sa mu ba suka dinga wani aiki zan duniya kana tsammani aikin kwarai kake yi amma ba aikin kwarai bane domin ba a sa ka ba sharadin aiki ya kasance aikin kwarai sai wanda shari'a ta yi umarni wanda aka sa ka wanda aka ce kai duk abin da kake na ibada in ba Allah ya ce kai ba ba annabi sai ya ce kai ba to baka tsammanin lada daga Allah domin Allah annabi ya aiko ya ce ka je ka ga musu ga aikan da ake yi a samu lada wata ran Umar dan Khattabi Allah ya kara mai yadda ya shiga cikin daji yana tafiya sai iske wani malamin Kirista ya shiga ya koye yana ta ibada yana ta bauta ko yanzu ka ji za a samu cikin irin waɗannan mutane masu bauta Allah fiye da musulmi akwai wasu wayanda ba su saka kalmi cikin malaman coci ne ba su saka kalmi ba su cin abincin kwarai ba su aure duk wai saboda bautar Allah sun yi tsammanin Allah ya zalla sa'yun fil hayati dunya ce da mahum yankabuna annahum na sun'a to aga aikin kwaye suke umar radiyallahu anhu suke irin su sai su wani kiski malamin kesta a cikin daji ya ce ɗauki kai da yana ta bauta yana ta bauta sai umar ya aza kuka bayan ya aza kuka shi miki cewa kuka wannan kuka ne sai umar ya ce ne wanda Allah ya ce amilatun nasiba tasla al haliya ta yi aiki ta gaji kuma za ta shiga wuta mai kuna Wata ga aiki yana yi kai bauta yake ya baggari gaba ɗaya ya baggari ya zo nan yana ta aiki yana ta bautar Allah bai sai haɗu da amma ba daidai yake bautar ba ba bisa ga shayyawa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bautar ba yana bautar ya kan cewa Allah uku ne yana bautar ya kan Allah ya haihu Allah yana da ɗa yana bautar ya kan Allah yana da mata wannan bautar da yake ita Allah ake cewa aminatun nasiba wata rai ta yi aiki ta gaji amma taslana ran aliya za ta shiga wuta mai kula shine wannan alladina sallasa sa'ihum fil hayatid dunya wanda aikin su ya lalace tun nan rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yusinuna suna tare da haka suna tsammanin cewa aikin kwarai suke yi su ne masu wannan sifat ulaika alladina kafaru bi ayati rabbih sune wa'anda suka kafirce ma ayoyin ubangijinsu wa liqa'i suka kafirce ma saduwa da ubangijinsu batan ba su yadda ana tashin alkiyama ba ba su yadda da abinda annabi sassa ya zo da shi ba fa hadi ta amaluhum sai aikon suka lalace malaka fa bas ai bas alak aikon suka lalace fa fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wa zarana alqiyama ba za a yi musu awo ba wanda za su shiga da shi kowa wal qadru yawma idin alhaq wannan yin awo gaskiya ne amma su awon ma'auni ba zai tashi ba a auna kayan su domin ba su da ayyukan kwarai dama ayyukan kwarai su suke sa wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wanda ayyuka ne suka yi nauyi shi ke samun rayuwa ta kwarai su kuma Allah tabaraka ta'ala ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za a za musu ajan awo ba domin ba su da abin da za a auna ko an auna ayyukan su ayyukan su ba za su sa mizani ya tashi ba ba za su sa mizani ya yi ba za su sa mizani ya yi dauki ba Allah ya kare mu sai dalika jazaohum jahannam wa'annan sune wa'anda sakamakon su wannan kenan sakamakon su shine wutar jahannama bima kafaru domin kafircin da suka yi wattakhadhu ayati wa utli huzwa huzwa suka rike ayoyi na da manzanni na abin yin izgili mana yake mahzu'an bihima abin da ake yin izgili da shi sun rike ayoyin Allah da manzanni Allah abin izgili ba su imani da shi ba bayan Allah ya faɗi sakamakon kafirai sai ya kawo sakamakon mu'mini haka yake ko ina cikin Qur'ani in ya kawo kafirai sai ya kawo mu'minai tare da su su kuma su kai imani za ta kama kuma su ne Allah ke cewa innal ladina amanu wa amilu الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Allah baraka ta'ala ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle wa'in suka yi imani kuma suka yi ayyukan kwarai sukan kanat lahum jannatu firdausi nuzula sukan aljanna firdausi ita ce masaukar ita ce makomar su ita ce abincin da aka yi musu tanadi na baki na cikin aljanna firdausi mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa firdausi ita ce a'lal janna ita ce mafi girman aljanna wa awsatuha kuma ita ce mafi tsakiya aljanna ita ce mafi ɗaukaka kuma ita ce mafi tsakiya ya za ai abu shine mafi ɗaukaka kuma ya kasance na tsakiya saboda aljanna haka take kamar abin da ke makarar mai tsira abin da yake tafiya can sama ya tsuke ƙasa kuma ya hi faɗi zaka wanda a cikin sama shi a tsakiya in ka zo sunan shi ne daidai tsakiya mun fahimta ko kamar abu yake kamar gula haka yake bi yake kamar triangle na sama in gaba daya shine mafi kololuwa kuma in ka jawo daidai nan kasa shine ne shine tsakiya haka haka aljanna take na kasa sun fi yawa kamar da kasan eh wannan na kasa sun fi yawa sannan masu bi musu sannan masu bi musu sannan masu bi musu aljanna ta dauka shan can ce ƙololuwa can ce mafi ƙarancin mutane suke domin ta ce mafi girma ina fata mun fahimci wannan misalin ko shi ya Allah tabaraka ta'ala ce innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatu fil dawsi nuzula su ga wanda suka yi imani da Allah kai aikin kwarai ya ko je sabbin cikin Qur'ani duk inda Allah ya faɗi innal ladina amanu sai ce wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai domin imani shi baya amfani sai an hada shi da aikin kwarai in mutum ya ce na yi imani amma bai sallah to imani ne ba imani kwarai bane yazo cikin wani hadisi da malamai suna magana game da islami ne Sheikh Abdul Musin Abbar ya hassana shi su malamai sun za a fashi cewa wannan sai ya isa wani yana sallah sai yana wasa da gabbai ne sai ne yace law khashi'at qalbu qalbu hada law khashi'at qalbu la khashi'at jawawihu da zuciya ta ji tsoron Allah da gabbai ne an ga tsoron Allah gare shi duk wanda yake yayi kiyar tsoron Allah zuci za a gani ga aiki ne zai yi wa mutum zan bai sallah mutum ya bai azumi da ramadana mutum ya yana karya, yana giba yana duk nau'in sabon Allah kuma ya ce ai ina da imani imani ne a baki yake imani ne da kai a ba in imani ya kai a sai ya kasance ga aiki ka imani inda ahli sunna sai ya kasance an yi itikadi a zuciya an yi aiki da gabbai kuma an faɗi da baki wa'annan dukkanin su guda uku don shi idan mutum ya zo zai zai karɓi shi za ta daga ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa ya faɗi ga baki in ga ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kawai ya shigo masallaci aka fara sallah da shi ya fara ayyuka cikin zuciya ya kuduta ba abin da cikin ta abota ba da gaskiya sai Allah annabi muhammadu manzon Allah ne bawa Allah ne musulunci ne bai yi ba dole sai ya faɗi ga baki dole sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadar imani inda ahlus sunna abu uku ne a kudota a zuci a yi magana a baki a yi aiki da gabbai wannan sai a hada duka sai ma in kace na yi imani da Allah na yarda sallah wajibi ce amma baka yin ta to kashin dinki hukuma Allah cin dinki azaba Allah dan Allah ta ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai zaka ayyukan kwarai alama ne ne nuna imani kamar da Allah ta ce game da wannan hadisin cewa wannan da zuciya sai ta yi imani ta ji tsoron Allah da gabai ne kuma sun nuna da yawa ta cikin sallah ba kalmar dauki, asalin ta kalma ce ta farisiya a fardaus ake ta da farisiya a faradaus faradaus ake cewa wace shi ana nufi aljanna daga nan turawa suka samu ana ta paradise ana cewa aljanna asalin paradise ta ga ta da firdaus dauki. daga su kuma daga larabci ne su kuma laraba sun dauko daga kalimar farisawa amma aljanna wanda Allah ya tanadi ta kaga kan aljanna da farisa ke faɗi ta fara da ko kuma da sura ke faɗi ta fara dai wannan ta ce mafi dokaka cikin aljanna kuma ce mafi girma cikin aljanna an shiga aljanna ya za'ali na biya, la na, na wala za su tabbata ciki ba su da ba da a canza musu ai ta hawulan ila ba su bukata Allah ya canza musu ya mai san musu ga wata wannan ce gautin ta ishe su khalidina fiha za su tabbata la yakuna anha iwala ba su neman a canza musu ba su neman badali domin suna cikin abin da su wanne daraja suna cikin abin da su wanne girma Allah ya samu aljanna firdaus annabi sun yana tawqa Allah yana fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar cikin aljanna akwai ma la ayyu ra'at abin da ido bai taba gani ba na jin dadi wala udhun sami'at kullu bai taba jin shi ba wala khatar ala qalbi bashir bai taba tsarsowa ba a zuciyar wani duk tunanin da kake na abubuwan dadi duk abubuwan da ka taba gani duk wani da ka taba ji baka taba gani ba baka taba ji ba irin aljanna da irin aljanna firdausi da abubuwan da a ciki domin Allah ya iya sakamako kai aiki na shekara arba'in kai Allah ka kai rayuwarka kai shi aiki na shekara saba'in kai Allah ka kai rayuwarka isa ce baka aljanna sai dauke khalidina fiya wanda zaka tabbata an ce khalidina fiya ba babu wai shekara biliyan ɗaya za kai ko biliyan biyu ko biliyan goma ko triliyan ɗaya khalidina fiya zaka dawwama shi kana jin daɗi kuma abinda an yi da aljanna duk wani abu da kake bi ni Allah yake yake la yakuna na fi wala ko ba su bukata a canza musu duk wani abu da dan adam yake so yake marmari in an ba shi shi ya yi shekara uku shi yana bukatar marmari ne yana bukatar canji a canza mai idan wata mota ce kace so ita kace so kamar ni haka baka ita sati na tsaye zaka dan cikin godiya sati na biyu haka cikin jin daɗi da godiya sati na uku ko da za a shekara ɗaya shekara biyu ka fara tunanin wadda ta fita ka fara tunanin ya kamata in canza wannan motar ko gida a gare ka gida mai kyawu wanda kake shi kake so ka gina irin shi kake gina ne ka gama shekara ɗaya shekara biyu shekara goma sai ka fara tunanin ka ga wani gida da ya fi naka kana son ka canza ko ba ka gare ka duka mata ba bukatar canji ko kana suna suna ji ga TV kuma ba sa ta mata wanda gare ka kare shi ka ji lahira inda ka gani to duk abin da gare ka ne astaghfirullah ana istighfari ba sai kai sabo ba ko za ka alfa da Allah astaghfirullah ba sai kai sabo ba duk abin da gare ka kana bukata a canza maka bayan yan shekaru ko mutum ne yana yana da yayi fara shekara takwas yana zuwa sai ya fasa mi shugaban kasa ya a ana hiwala sai ka canza bai ya gaji da wannan wani mu'amili da gare kana so a yi maka sama amma ita aljanna saboda daɗinta la yabuna anha hiwala ita ba a bukatar canji ba bukatar canji haka ake so a tabbata saboda dadinta sai Allah tabaraka taala ya ce mana qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثل كلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ta'ala ce kun laukanin bahar au aima'u mana ce yana wata ruwan gulbi ka ce ko da ruwan gulbi sun kasance midadan wa huwa ma yuskabdi sun kasance tawada wanda ake rubutu da ita bi kalimati rabbi domin a rubuta kalmomin ubangiji na addalati ala hikmati ala hukmihi wanda ke nuna hukunci ne da hikima ce wa ajaibihi da abubuwan mamaki ne lana fidal baharu da gulbi ya kare fi kitabatiha wajen rubuta kalmomin Allah qabla an tanfada bitta'i wa qul wasu karanta qabla an yanfada kuma da karanta da kai kamar da yake nan qabla an tanfada ai tafruga kafin a gama a tsare daga rubuta kalimatu rabbi a kai rubuta kalmomin ubangiji wato ubangiji ba mai tsoro adadin kalmomi ne qur'ani magana sai ne a taura magana sai ne injila magana sai ne kuma kullu yawmin huwa fi sha'an kullun yana fi sha'an kullun yana cewa a hayyan ba wannan a karkiran wannan a ba wannan wannan yayi aure a azza wannan a anshi wannan a ba wannan mukami a ba wannan rayuwa wannan ya daga wannan ya tafi zaka da gulbi ya kasance tawada wajen rubuta kalmomin ubangiji da ruwan gulbin sun kare domin su kuma suna cikin kalmomin ubangiji da kalmomin ubangiji aka halice su Allah ya mutu kun faya ko zaka da kalmomin ubangiji ya karshe su za kare abla an yanfara ku an tanfara kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare walau ji ina da misli madada ko da an zo da misli da irin waɗannan gulaben madada ai ziyadatan fi ana ta kara mai ana ta kara mu gurbin la da ya kare walan yufrak walan da wannan kalmomin na Allah ba su kare ba saboda haka da an zo da dukkan dukkan duniya a zo kalmomin ubangiji da ba za ba za iya ba sai Allah ya ya ga mun aya ta karshe cikin wannan sura Allah ya kun inna ma ana basharun yaslukum ku ce ni mutum nake irin ku watan bawa nake bawan Allah ba a wuce iyaka da ni yuha ilayya amma bambanci na da ku shine ana yi mini wa'ayi shi wannan inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya shi ake niki da wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annama ana basharu ni bawa nake ba wata mutum nake shine bawa mithlukum irin kirki bayin Allah ne bawa Allah nake sai dai bambanci na shine yuha ilayya ana yi mini wa'ayi zaka basharun mutum ne abdun bawa ne la yu'badu ba abauta mai amma wa rasulun manzo ne yu'a wa'ayi ayyake mai layukan yukazzabu ba a ga ayyata shi dole sai ka gaskata annabi sallallahu ba a bauta ma Allah sai da abin da ya zo da shi domin shi ake wa wahayi yake min wa'ayi annama ilahukum ilahun wahidun cewa abin bauta ku abin bauta ɗaya ne Allah ɗaya ne duk wannan wa'ayi da ce min wannan Qur'anin da ya sauka bi ya sauka ne domin ya nuna mana cewa Allah nan dai ɗaya ne abin bauta ɗaya ne wanda ya yi halitta wanda yake da kalmomin nan masu yawa wanda guzi baya iya ki karewa in an ce za a rubuta sai an tawada da shi wanda ya halicci a ashabul kahfi wanda ya halicci annabi Musa da annabi Khidir wanda kuduroyi ne da mu'jizoji ne suka kuduroyi ne suka fito da iko ne da halitti ne cikin wannan surar du'a saukar da wannan Qur'ani ne wannan wa'ayin domin a bauta mai shi kaɗai. to kaman kana yanzu ne ka rabbi duk wanda yake fata haduwa da ubangiji ne ubangiji ne ya bashi lada to a amal amalan salihan yayi aiki na kwarai wala shi bi ibadati rabbih ahada kuma kada ya hada kowa da Allah wajen bauta wannan ayat ta zo ne da abubuwa da yawa cikin sa akwai sharadi duk karba aiki duk aikin da dan adam yayi duk aikin da dan adam yayi idan bai cika sharadi duk ba a ansa na farko falyamal amalan salihan nabi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ya watan yayi aiki aiki na kwarai aiki na kwarai shine wanda ya gani sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada kowa da Allah wajen bauta yayi ikhlasi watan duk zaka yi ka dauki sallar azhar in zaka sallar azhar dole sai kayi ta don Allah kai wanda ya sallar azhar ba don Allah ba ana karba ba a karba dole kuma sai ka yi ta'amalan salihin aiki da kawai wanda ya daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka tashi sallah azhar kai ka uku ana karba ba a karba in kai ka ajiya da gangan ana karba ba a karba to ka sa kowace ibada haka take sai ka yi saboda Allah sannan kuma sai ka yi sai ka yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanada Allah kuma fadin wannan shaudan guda biyu cikin suratul bayyina yace wa ma umiru illa liya'budu ma umiru illa liya'budu مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة التي وما ما أمروا أهل الكتاب ما وين أبقى أمرتك الشيبة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين sai su bauta ma Allah suna masu ikhlasi suna masu bauta Allah saboda shi shine nan wala shi ke ba da shi khulafa'a suna masu tsaisuwa tsaisaya wanda ta tsaishe suna masu kauce mu shirka suna tare da ta kai da su shi kuma shine balle amal amalan salihan fi aiki da kwarai duk ibadar da aka yi in ba don Allah aka yi ta ba babu don shi annabi ce masa bai ne akwa kuma akwafu alaikum shirkul akbar abin da nake ji muku tsoro karamar shirka suka ce wace ita alim ta ce riya mutum ya tashi yana aiki saboda aikin da aka yi saboda Allah amma yana yi ne saboda wani in yayi haka yayi shirka da Allah ya bauta mu wancan ranar ba baya da komai don haka ne sharuɗan sai ya cika to ka cika guda sai dan sai don Allah kace ka kyautu niyya ka rinka da Allah ba wanda kake bauta ma sai Allah amma aka samu matsala ya kasance kayi bayar da annabi ya koyar bafa shi ma baka da ibada akwai hadisi da tabbata shi sai Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ran layya, kada wanda ya yanke dabba shi ta layya sai mun gama sallar Idi kada wanda ya gama ba a yanke ran sallah babba sai an gama sallar Idi ake yankewa dakta wani wani sahabi wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai son Allah da manzo shi mai son alheri kuka ku ji abin da cikin sai shi yayin shi kafin layya kaga ai sallah sai yayin shi gaban layya annabi sai ya gama sallah sai ga yanki sai ce wai yanki dabba ce sai ce ni ne yanki ya rasulullah me yasa ka yanki sai ce saboda na san yau rana ce wadda mutane ke wahala su gaji babu abinci sahabbai suna layya ba su da abincin sallah ba abin da za a dafa a gidansu domin layya ibada ce ba wai irin sai sai mai kuɗi kala ya cin su ba sun da suke sun samu sai na kuma su yi wahala sun fara yanke sau in tauri in gasa in gaba ta fi sabilin layi har ba mu jama'a sai annabi ya ce ya ya ta akwai mai kuka duniya ba ta annabi ya ce mai sha ka sha tulani akwai ka akwai fawa ce baka da ladan layya saboda baka yi da nishi ba in wannan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yanke dabba kai saboda Allah saboda araba mu mutane saboda jin tsokon sahabbai ya ba su annabi ce baya da lalle domin bai daidai da sunna ba ina kai da zaka ci wata ibada da annabi bai santa ba sahabbai ne ba su santa ba babu wanda ya santa kai sai ta yau kace lara kake kai ba ka sa aikin manzo kake idan sahabin manzo Allah ne sai zai ce mai shafi ta shafi lamin bale kai duk inda aka kai da mutum nan yake tsayawa wani sahabi ya zo da Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai annabi suna koya mai addu'a da zai iya zo wajen bacci da daddare yace idan kan a kasta maqdi aka idan kan rika wurin baccin ka sai kida ka fa tawadda wudu aka lissala wa idan za kwanta kai alwala in alwala ta sallah sannan kace allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa qawwatu amri ilayka wa aljatu zahri ilayka rabbatan wa rahmatan ilayka la malja wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta annabi koya mai addu'a ka ya naga ci kuma karantawa injiya shi ya karanta daidai yadda annabi ya ce sai da ya kawo na karshe sai ce amantu bi kitabikal ladhi anzalta sai ce wa bi rasulikal ladhi arsalta annabi ce kai kuskure zaka ni koya ba ba abin da koya ma ka ce amantu bi kitabikal ladhi anzalta wa bi nabiyikal ladhi arsalta ga yi imani da littafin ka Allah da ka saukar da annabin ka da ka aiko shi kuma da sabi ko ka balaga da shi sai na nayi imani da littafin ka da ka saukar da manzon ka da ka aiko da ya yake annabin ka da ka aiko take manzonka da ka aiko domin jira ka tunda an ce aikowa ai manzuwa ke aikowa da ranar ciya ce annabi ta mai nabi ka neman da annabi kallabi arsalta take ta rasuli kallabi arsalta rasulu arsala shi dai dai kuma ai rasulu ya ce ya ce manzo bai kara kan da ce ba haka ne koya ma ba dai dai bane abin da kuma baka ce wa bi nabi kallabi arsalta da kalmar annabi ne koya ma ba da kalmar manzo ba yanzu addinin da aka shi ne ji zuwa cikin wani buti ranar sura haihuwar wani ranar kaza cikin wani buti a haka shi addini wannan ibadar kaza a kai yi ibada kana kaza ran kaza da ka wannan ibada idan kalima ɗaya ba a anzarta idan ba yadda aka koyar da kai ba idan annabi ya ce masa habin shi da yake da wannan halin na kwarai yake da sun Allah da manzon shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai akuyar ka baka da layya don sai ka yanke kafin gama sallah kuma na ce kada a yanke ka gama sallah kaga abin yau na mun ibada tauqifiyya ce ibada tsayawa aka yi ayyar da aka ce ayi in ka duk bada da kaji wala ka ga haka ne wai yasa sallan nan ta asuba rasa biyu ake so kai in kai a uku ba kai daidai ba ko in kai a uku kai kuskure ara ma Allah ne Allah ba ya son tsarin ka abin da ake so ka tsaya daidai inda aka ce sai zuwa in kai a hudu na ba ku labarin wanda ya haɗa shi a Ingila ko wanda wanda ne zo sallah na zo sallah an gama sallah sai ce ba mu sallah sai shiga gaba bayan nayi kama sai ce ni sai juye ce ne ka aju da ni sai ce ka sauka kai sai ce sauyi dai ne kai sai na Allah ya lalata abu ya fashi abu ya lalata kana na cikin abubuwan da gani na mamaki a zuwa ta kusa ibila sai ce sauyi kai yace ni ki dawo bai ba da sallah na ma alƙawarin zai sauki eh wai in sauyi hudu zai amma dai masu wani gurin sai da kai ba ni ce in ka je ka gama lacca yace lacca gare ni sai ka gama lacca ka zo ka same ni in kira kun ne. bayan ya tuni ce yace na ga shi addini sauki gare zaka da nake sauri wata ran in ji wata dai wai wai wai Allah abin ma ba ni sai mai ko dole abin dariya abin mamaki a cikin zuwa sai da Najeriya idan ya kira na karama da take a duka sun san magariba ka na wace da lamu mutum Allah sa uku ce hudu sai da ina mai tuku tayi abin aure ka uku ce magariba hudu sai don gobe ko da isha isha ko waye in san cewa tayi wata kan bashi to duk wannan da zaka da tashi dubba saboda ne saboda ba yadda aka ci suka yi ba kowa dole dole dole sai kai ibada yadda Allah ya ce kai ibada idan aka ce sallar nan ta azhar hudu ake so haka la'asar hudu ake so haka magariba uku ake so kuma biyu bayyane guda guda a sauce in ka canza ba biyu da kai tare don ni biyu bayyane don ni guda a sauce ba ka iya gano a cikin da Allah haka ake so kuma dole haka za ka yi don ni sai ita kuma biyu bayyane biyu a sauce don ni sai azhar gaba ɗaya babu wani hanyar mallamai suna fahimta wannan tauhidi ne haka Allah yake so kai inda za ka gane ma Allah sai ka je Makka in ka je maka waje aikin hajji zaka ga fili kallau. a ce maka nan arfa ta kare in baka tsaya daga nan ba babu babu nan muzdalifa ta fara nan mina ta fara fili ne kallau. kowanne kasan wannan hilin da kasan wannan hilin kala ɗaya. komai nasu ɗaya. amma kuma in kai baka tsayu ba nan ba babu hajjin ka in baka fannan ba sai ka yanka saboda ni saboda ibada tauqifiya haka Allah yake so aika ba a canza haka bai ne wani gari mu yi aikin hajji bai mu yi wani wuri kaza mu yi kaza kaza don ni akin kaba ai ta dawafi da to bakwai don ni ba a yi ba a kasa shi hagu ba mu tsinci ya tsara a fara abu da gefen dama ba bai yi zan dawafi da sa dakin Allah gefen dama babu ibadarka yadda ake so kai haka za ka yi yadda shari'a ta ce kai haka ake shi ne amalan salihan aiki na kwarai sannan wala shi bi badati mabdi ahada duk yadda kai aiki kwarai kada kai sallah domin kana son wani ya gani kada kai sallah domin kana son wani ya yaba ma kada kai sarka domin kana son wani ya gani in kai ya yaka ranar lahira annabi sai ce mutum uku za a fara sawa jahannama wanda farkon su wani mutum da Allah ya ba ilimi da karanta Qur'ani ya iya karatun Qur'ani ya iya tafi, ya iya fassara yana da murya mai daɗi alaran mani ya iya salatu tahajjud ya iya salatu laini, yana sallah kowa ya dinda da sallah bayan insha Allah kira shi ranar kiyama sai tuna mai imomi ne ka murya mai daɗi ka baka ne, mutane na sun saurari karatunka mutane na sun saurari ka mutane na sun saurari ka mutane na sun karatu ka mutane na son wa'azinka ni kai da karatun da ribaka sai ce Allah na karanta Qur'ani saboda kai kai na karanta Qur'ani sai ce kariya kake ta yi ne domin a ce ta iya ya mutum mala'iku su ja shi a fuska su je fashin ta jahannama a zo da na mutumin da Allah ya ba dukiya ya ciyar ya ba da saraka ranar lahira Allah ya ce na ba ni baka dukiya ya ci da shi ne mu ne ni kai sai ce Allah ban bar wata hanya da kike so a ce saboda kai ba sai da kike saboda kai Allah ya ce ka zabta ƙarya kake kai ne ga ake kana da kuɗi sai a ja shi a fuska a dafa shi ta jahannama na uku wanda Allah tabaraka wataala ya ba ya ba ƙarfi yayi jihad ya kashe mutane kahirai wajen ɗaukar kalmar Allah ranar lahira Allah ya tambaye ce don me kai yace na yi ne domin ka Allah ya ce ƙarya kake yi kayi da ake kana da karfi kuma an ce cin duniya an ce ka jawo mu ka ga ta da shi ta jawo ba haka wannan da kira da ban tsoro wannan da ke da tikitarwa don shi abu ya yi ko na hadisi in yace na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sai fadi su mutawa da tsoro abin da zai fadi ya koma na uku ana ya kama ruwa sai ga na hudu yake fadin ga abin da Allah sun yi fadi ya fadi a fada sayyidina Muawiya yace lalle Allah yayi gaskiya man kana yuridul ajilata na lahu man Allah yayi gaskiya Allah yace man kana yuridul ajilata na lahu fiha ma sha'u liman nurid haka dole ibada ta aiki saboda Allah jiya da kake bauta ma Allah in kai saboda wasu kai aikin banza saba yin sallar dare yi babu wanda ya sani musaba ba da sadaka don Allah babu wanda ya sani mu ce taimakon jama'a a wai babu wanda ya sani mu ji cewa jama'a kanana ne su masu isa mu saboda su don Allah muke mu saba mu zuciyar mu cewa wannan aikin da zan yi ba wanda yake ya balla da sai malami na ya gani bai isa ya balla da sai ba mai gida na ya gani bai isa ya balla da sai ba baba na ya gani bai isa ya balla da sai ba wanda ya isa ya balla da wannan aiki shine Allah bai ni wannan aiki saboda Allah sai mu saba ma kanmu da yi saboda Allah wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin sunan Abi Dawuda ya fito musallaci, ya tsaye sahabbai da karatun Qur'ani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, Jabir ya ce wa minnal arabi wal ajami cikin mu akwai bakawin balarabe balarabin kauye wanda bai iya karantawa bai iya fita ayyun ba bai iya alƙala ba bai iya madda ba wal arabi wal ajami akwai ba ajami wanda bai iya bambanci tsakanin hamza da ainun ba bai iya bambanci tsakanin ha'un da ba bai iya hidda ha'un ba yake muna kai sai yake muna ikra'u fa kullun hasan ku karanta dukkanin ku daidai kuka karanta fa sai jiwa qawamu karshen zamani wasu mutane za su zo yuqimunahu kama yuqamu al-qida za su dinga sai sai za su sai da kibau in madda juju suka sun san madda juju za su yi sun yi uku za a yi muku danja in madda hudu suka yi sun san madda hudu za su yi sun kai shidda za a ga muku danja in madda shidda shidda suka yi shidda shidda za su yi ba ku wanda ya dole ba dole bane Haji kai ne a kana ce madda juju kai madda kai madda hudu kai madda ba dole bane ya kuka karatu a kaida ta Qur'ani ba dole ba amma ya fi kyau a tajwidi za fi kyau ya nabi suka ce amma ya ta'ajjalu suna yi suna su a basu lana shi yanzu yanzu suna gaggawa a gama ce ya ci kasiya ya ci mota ya ci kujeran makka wala ya ta'ajjalu ba su jinkin ita lahira a basu lanar sai zaka kunan da kuke yi yanzu wannan cikin kauye wanda za samu ya karanta Qur'ani saboda Allah amma bai iya ba kullum ana mai gyara bai iya ba amma yana koyo amma kullum bai iya ba yana kai yana kai na gyara ya fito dubu duka ga wanda ya iya hannu shi wance yana karantawa wala rawina ko wala lalina ko wala amma yana koyo ana koya mai baki yana ya fito duk bisa ga wanda ya iya yana yamma ba don Allah yake yi ba ya akwai ga kai abu ba saboda Allah ba Allah ya babu iko ni saboda shi a nan muka zo karshen wannan sura suratul fati kuma wanda muka dauki karatu goma kenan muna yi yau sha biyu wata Ramadana mun fara ta tun uku ga wata Ramadana wannan sura suratul fati mun koyi darussa da yawa cikin ta na farko ta nuna mana muhimmancin alkur'ani don shi Allah ta ta ta'ala ya buɗa ya ta farko alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba da fara da cewa ya saukar da littafi kuma ƙarshen surar sai Allah ya ce inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya alqur'ani shi aka fara da shi ne kitab kuma shi ne yuha ilayya ne wahayi kan ƙarshe ƙarshe surar da Allah ya ce watlu ma uhiya ilayka min rabbika ka karanta abin da aka yi maka wahayi na ubangijinka zaka wannan sura sura qur'ani ce farkon ta fara da qur'ani aya ta farko aya ta karshe ta kare da maganar wahayi maganar qur'ani tsakiya Allah ya ce wasu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika ka karanta abin da aka yi maka wahayi na littafin ubangijinka kun ga cewa kai aka ambaci littafi aya farko aya karshe aka ambaci wahayi aya tsakiya aka ce ma uhiya ilaika min kitabi rabbika aka da su aka fadi duniya Allah maka wannan sura dai sura ce ta Qur'ani wannan sura sura ce ne fa ga girman Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ga darajar Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma kada a wuce iyaka da shi a aje shi matsayi zaka aya ta farko ta fara da alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba ta fara ambato Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sauka sama Annabi sallallahu alaihi wa sallam bawa ne littafi sura ta karshe ta aya ta karshe ta gaba ta kare da kul inna ma ana basharun mislukum yu'a ilayya kaga basharun mislukum shine kan anzala ala abdihi abdihi alkitaba zaka nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne bawa ne ba a bauta mai manzo ne ba a bauta ma Allah sai da abinda Allah ya shar'anta ayoyi na farkon wannan surat suka fara muna da tuna muna da wuta da kuma aljanna Allah yake li yunzira atanna alladhi anzala ala abdi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر الذين امنوا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا haka fa yan wuta liyun qayyiman liyun daga ba'atan min domin wannan qur'ani ne gargadi na azaba mai tsanani daga Allah ga waɗanda suka kafirce kuma ya bishara da mu'minai a ƙarshen ayat suwar Allah ya ce a ahsibal am ladina أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ثم يتشي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أن بوɗe sura ayoyi na farko da abin da ya shafi indari tsoratarwa daga azabar Allah kuma an rufe surat da wannan cikin farko farko ayoyin aka yi magana wanda ya aikin kwarai ƙarshe kuma aka yi magana wanda ya aikin kwarai wannan sura ta koya mana cikila manya-manyan fitinu na rayuwa fitinan mutum da addini ne an fitini mutum da addini ne a ashabul kafi aka ba mu misalin su ga yadda zai yi zaka gara ka ban mutanen garin ka bauta ma Allah zaka kan nan naka masu haɗa ka bauta Allah ka basu ka koma ga Allah mutane unguwa masu hana ka bauta Allah ka bar ka zabi Allah ɗan uwanka gidanku duk wanda ke hana ka bauta Allah ka bar shi ka zabi Allah za ka tura ta koya mana fitinar dukiya tura ta koya mana hikima hikima addini ta koya mana hikima dukiya labarin mutane ne biyu aka ba mu masu gonaki guda biyu wannan da ya yi bi Allah Allah ya bashi aljanna wannan da ya kafa ma Allah Allah ya lalata dukiya ta tun anan duniya surar ta koya mana fitinar ilimi lokacin da aka tambaye annabi Musa waye fi kowa ilimi ce ni fi kowa ilimi ne sa ga Allah ba sai Allah ya ta babu ya koyi ilimi ga annabi da ta koya mana fitinar mulki aka ba mu labarin dulkarnaini da da mulki da kai gabas da yamma amma duk haka nan ya tsaya yana bauta ma yana bauta ma Allah a surar ta koya mana darasi game da duniya inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha haka Allah ya fara cikin ayoyi na farko farko sai tsakiya Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayati dunya wannan mun duniya kawace kawace wanda in mutum ya sifanci da shi ita idan ba ya wuce iyaka ba babu ne amma in ya wuce iyaka to aikin banza ce wanda za ka kai shi wanda za ka shi ga wutar jahannama ce da haka mu kiyaye Sura ta koya mana muhimmancin aboki, ya kamata mu samu abokai na kwarai, ashabun safi sun yi abuta su bakwai kare su da yaji su yalla daga daraja kai domin yayi abukantaka da mutanen keke sannan wani tsala musa li annabi musa da kan tafiya ya samu abokin kwarai Isha bin nun alayhi salam wanda shi ma daga baya zai koma mutum zai koma annabin Allah annabi sai Allah ke mai wasilna saka ma alladina yaruna rabbahu kai ma inda ka taka ka zaɓi mutane ka zaɓi mutane ka yi haƙuri da mutanen nan da ke bauta ma su Wace yana mana muhimmancin abokin kwarai abokin kwarai shine ne babban abu da ya kamata mu samu babban abu da ya kamata mu yi hakuri da shi akwai dausa da yawa da wannan sura take koya muna wa'annan da Allah daga cikin su don wa'annan abubuwan da a cikin wannan surar aka ce duk wanda ya harjace aya goma na wannan surar za a yi ne tsan daga dajjal domin dajjal fitina ce sura kuma fitin cin ta gaya muna fitinar addini fitinar dukiya fitinar mulki fitinar ilimi doka in ka hada aya goma ciki to za ka yi maka magani daga fitinar dajjal in ka kiyaye za ka yi maka magani daga fitinar dajjal wanda ba a taba wata fitina ba duk duniya kare da Allah sai ya fadi yi girman fitinar dajjal sun saka Allah ya yi duniya babu fitinar sai tsanani fitinar dajjal sai kana kan suratul kafi ya kake tsaye da fitinin duniya kuma Allah zai maka ayi game da fitinin Allah zai maka ayi da fitinin duniya kuma dan shi kamar da muka fadi wasu malamai suka tsara karanta ta a yau ranar juma'a duk da hadisin bai inganta ba domin hadisi ne wasu da malamai ke ce mai shazi amma wasu malamai duk da su inganta suna ganin cewa su fika a cikin hadisi. wasu ana karanta ta ranar juma'a kuma su ne malamai mafi yawa wanda daga cikin su ana karanta ta ranar juma'a domin ta tuna maka da irin waɗannan abubuwan daga sati zuwa sati ka tuna ta ka din kasance kana aikata su kana nisanta abubuwan da Allah ya ce ka nisanta Allah ya ba mu iko tsayawa inda ya tsaya mu ya ba mu iko nisanta abin da ya ya ya samu nisanta anan za mu dakata a yau abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu da shi duk koyi Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu ina akwai tambayi wanda muke ya ansawa sai mu amsa insha Allah Thank you. Eh, lalle haka ne wuce gona da iri wajen abuka aure shi ka ji samun halallu ba daidai bane annabi sallallahu alaihi aure wanda su kowane albarka shine wanda ya fi karancin sadaki wanda ba a wahala ba da yawa don haka ya kamata a yi kada kada kai kuma abubuwa ne kai domin a gani a ce kai kai wannan riya aikin zuciya ne zuciya ka gane kai amma kuma a yi a kira jama'a su kowa ya gane hin ne ka kai zuciya talaka wanda zai iya yi Kaje kayo akwati goma sha kaza ka kawo ba da bane kai akwati kari ka kai mata amma babu kata a tare jama'a ma'a gwada musu domin gobe in za awa kan wata aure a jikunya kan wata ta jikunya ta kasa samun mai kawo mutane akwati ne kuma irin wannan auren muna gani da an tafi ya fara da ƙarya da an tafi kuma sai ka tafi ya yayi saurin mutuwa kaga kowa ya tsaya yayi gogodon abin da yake iyawa ayi gogodo ba sai nayi irin nawa ne ba sannan ba sai abin da sai an fade ne ba sai daga cikin ummatul mu'minin da Allah ta sai aure ta an yi walima da wani ya kawo da dino wani ya kawo masa butasa aka ci bayan an gama aka sha min ma'in nazalat min as-sama'i aka yi daidai da jiya an yi ruwa sun kwanta yau aka yi ruwa aka sha auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kasan naka ba zai kai daraja sai ba kai kasan naka ba zai kai girma ne ba na na Fatima Allah ya kara mata yadda Eh, shugaban mata aljanna za a aurenta Ali bin Abi Talib bin sai ya bashi aurenta ga duka kawo Ali bin Abi Talib wallahi duk banda komai ya manzo Allah ce baka da komai yace banda komai ta a ah, kusin sai kare yaki ka san shi sai ko shi ka kawo maka yaji ya da suke ne na yaki su Usman bin Affan suka taimaka mai da su ya yabbata sai ne na yaki aka zo wannan ya kawo afiya wannan ya kawo masa wani haka aka tsaya aka yi walima na na Fatima da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma ka san wanda ya fi su daraja ka san wanda ya fi su girma ka san wanda ya fi su asali ka wanda ya gida na da Fatima auren ta ne fa radiyallahu anha wa arda suka yi hasan da Husaini wanda Annabi sallallahu yake ji da su yake yake ji da su a mutum yayin shi baka sassauta wajen magana aure ayi yadda ake iya yi ba ta kai tana da sai maka duk suka suka sai mata yayin gida ka bata ko kuma ka aika mata ayi a yadda ba sai an karya zukatan musulmi ba fa saboda fa kada a karya zukatan musulmi akwai haka yi fa ka dinga shiga manyan motoci ba ka fidda zakka manyan riguna ba ka taimaka ma jama'a don me aka hana namiji ya sa zinari aka ce mace ta sa zinari shi aka yi kada namiji ya sa zinari mace ta sa zinari amma ta sa hijabi kun fahimta ko zinari ya sha wahala ne ko ki sa zinari an ta mace ta sa zinari amma ta sa hijabi ka rufe ko ina za ta fita gida kai kuma namiji ya sa hijabi ba ta sa hijabi ba kai ya sa zinari malamai suka ce domin kira a kare zukatun talakawa ita mace ita ta zinari babu mai ganin zinari nan sai wanda Allah ya halatta ya ga zinari shi kuma namiji da zai tashi da zai fita ita kowa ya gani shi talaka kai ji ban karya bai amma wani zinari ma yake wasa da ita a cikin shi zinari ma yake wasa da ita a wuya ne zinari ma yake wasa da ita a hannun shi ka abin yana da haɗari kwarai da gaske mu dinga koyewa mu yi yadda talaka ba za mu kare zuciyarsu ba a cikin tambayoyin da suka wuce wanda ya tambaye addu'a da ake karantawa idan an shiga kafin gida ya ce da shiga ran laraba mun mance ba mu karanta wannan ba ba mu aka wannan ba sai da ta shiga karatu ne ke tuna min babu wani akwai hadisi da ke ta duk abin da aka fara ran laraba sai ya cika wannan hadisi mu'zal ne bai inganta ba wani mu'zal sakitu min wasani wa taquma akamu dallatan lawani wata hadisi wanda bai inganta ba ba gaskiya bane ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fara ran laraba wani nau'i ne na can suna larba ba ta suwa larba ba ta amfani ba ta suwa da abin da aka fara larba da abin da aka fara ran talata Allah ki kawo ta'a Allah ki sa samu nasara ga fara abu Allah ki sa samu nasara da kawo shi daga komawa gida ran larba bai da asali in ya kama ran larba da kama koma koma gidan ran larba in ya kama litinin ne ka koma litinin ya kama talata ne ka koma talata cewa ran ka za ake samun nasara ran za ba samun nasara wannan canci ne bai da asali sun ci tabaraka Allah wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka kafin tashi akwai wani tafi mai muhimmanci aka rubuta ne tasjidul qaus fi tasjid hadithir rahma littafi ne wanda malam kabiru mau ya rubuta yana nuna ingancin hadisi nan da ya fara da arrahimuna yarhamuhumur rahman littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske na ba da shawara wanda aka dama ya tsaye ya karanta wanda aka dama ya tsaye ya sa masallaci ungo su karantar da mutane ungo su samarin da aka dama su tsaye mu muzakara za ka ga shana ana sayarwa wanda ya zo za a ga ne da ake sayarwa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا wa الا انت wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh